ni fa amina tausaya miki nake yi wallahi tausayi kuma na yi ganin yadda baki saba da wahala ba kina cikin AC kina cikin jin daɗi da huta gashi gashi muna cikin dajin nan ba gida ga ba gida fa ki duba yanayin yadda kawai daga mu sai kukan tsuntsaya muke ba mu da abin ci irin mangwaro ba mu da abin sha irin ruwan kogi sannan kuma ba mu da wajen kwana irin kasan bishiya shi ne nake bala'in tausaya miki wallahi ka ɗauki wannan wani abu ta da kai fi ko fi min komai a duniya in dai zan rayu da kai to wallahi ban da burin samun wa'in nan. me yasa iyayen mu suka kasa fahimtar mu me yasa suka kasa fahimtar irin sanda muke ma mu ya kamata a ce sun tausaya ma mu sun samu hutu saboda gaskiya da ke kaɗai zan iya rayuwa ka daina tunanin in dai haka shi zai samu mana da farin ciki to ka daina tunanin wannan ka manta da su kawai mu ci gaba da rayuwarmu na yanke shawarar da bai kamata mu ta rayuwa a daji ba saboda gaskiya rayuwa ki duba kusan kwanan mu bakwai kenan amma har yanzu ba mu wanka ba kwanan mu bakwai kenan har yanzu ba mu sa wani abin hatsi a cikin mu ba daga kifi sai mangwaro sai kuma namun dajin da muke ɗan kakkamawa ƙanana ta kina ganin rayuwa haka za ta yi kuwa to ya zami kaddara mu ce kaddaran mu ce ba yanda muka yi haka za mu ta haƙuri da junanmu gaskiya dole mu samu mafita yanzu gaba ɗaya gari an ne ana neman yi ni ma kaina na san dama babanku sai ya zargin cewa muna tare ban sanya zai yi da iyayena ba saboda kin san babanki bai da tausayi ko kaɗan in na koma yanzu na san kama ni za a yi to kai kana tunanin daman za mu iya komawa shawara nake ba shawara nake so in baki gaskiya ni na karaya wallahi tallahi na gano cewa mun yi babban kuskure guduwan da muka yi so nake yanzu in mai da ke bakin gari ke ki koma gida saboda hankalin iyayen ke kwanta saboda ke kan ki samu natsuwa da sukuni saboda ba za ki iya rayuwa irin wannan dajin ba ki dubai da kika koma fa haba amina ina ki ina son ki ta yadda ban so in ganki cikin wahala kawai ki koma gida ki haƙuri ki zaɓin su ni kuma zan ci gaba da rayuwata a dajin nan kake damu da ni ni dama na saba wahala kin ji dan Allah mu tashi mu je mai da ke bakin hanya gaskiya ni ba zan iya ba kawai ka yi haƙuri rayuwata ta gaji don haka ya faru ni ba komai bane a wajena